Filin mata. Filin mata. Assalamu alaikum masu mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan filin na filin mata na studio Kalangu wadda ni rake arimi ke muku lale marhabe. Shirye-shiryen studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar radiyoyi kanan hulɗar studio Kalangu a dukkan faɗin ƙasar Nijar. A yau muhaurar studio Kalangu ta karkata ne ga mata da zaɓe rabon kujeru a majalisar ƙasa. Tarifin ƙasar Nijar ba kasaifai ba ake samun irin wannan al'adar jam'i'un siyasa da kuma mata suke sha'awar shiga siyasa da dama a cikin ƙasar nan ta ta Nijar musamman ma a wannan shekarar ta 2020-2021. Shekarar da majalisar dokoki ta haura kota yanzu tana a goma sha biyar zuwa ashirin bisa kan ɗari babu wata jam'iyyar siyasa da ba ta da da mata da dama a cikinta musamman ma kuma wanda a ce ba ta aiki da ita kuma mafi kyawun shine a wannan zaɓuɓɓukan a bayyane yake jajirtar mata masu fafutuka ya ɗauki wani fanni a birane da kuma ƙayyuka kuma da kyakkyawan dalilai a cewar kafar uh, watsa labarai a niamey.com suna wakiltar kusan kashi hamsin da biyar bisa ɗari na takara a zaben ƙananan hukumomi da na majalisar majalisar dokoki don cin kujeru a majalisar dokokin ƙasa eh, konsulolin yanki da kuma na birane a ranar asabar biyu ga watan januwari na shekarar 2021 hukumar da ke kula da zaɓe ta ƙasa seni ta je ta ba da sakamakonnin wannan zaɓe na wannan shekarar ta 2020 da kuma 2021 na wucin gadi na majalisu da kuma na shugaban ƙasa na zagaye farko ta yaya ya kamata jam'i'un siyasa su mutunta rabon mukammai tsakanin mata da maza shin za a martaba kason mata game da rashin daidaito ta yaya mata za su yi gwagwarmaya don tabbatar da matsayinsu a cikin jam'i'un siyasa domin samun dukkan amsan tambayoyi nan ne muka gayyaci malama Hajiya Maryama Gambo tsofar 'yar takara ce Hajiya Maryama barka. Barka dai. Haka kuma mun gayyaci Hajiya Hauwa Sadu 'yar takara ce a Banama barka Hajiya. Barka ka dai. Da kuma Malam Habila Rabi'u kakakin jam'iyyar kishin ƙasa. Barka. Barka. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. To malama Hajiya Maryamu Gambo da ku zan fara. Ta yaya za ku yaba zaben da aka yi bana kun san da ranar Asabar biyu ga watan Januwari na shekarar 2021 sai ni ta wallafa sakamako. Lalle abin na <laughs> ya bani mamaki sosai don ina jin dubu ɗaya da tara da casa'in uku da aka fara zaɓe aka fara da mu mm-hmm. eh, abin da ya bani mamaki bana a shekaran jiya biyu ga watan janairu da aka ba da sakamako na ga akwai wani jam'iyya da ya samu dafite dafite na gugan dafite ya samu masu shawarar nan mutum tamanin na yi zamna na yi sakai na ce lalle tahiya ta yi tahiya sai abin da da na ji kuma abubuwan da suka faru a nan a hudu nan a gwado nan a hudu nan a gwado na ce eh lalle siyasar Nijar tana nan tana canza tahiya mu dai 'yan sa ido ne dan mhm. sa ido sa idon ne nashi a cikin sa mu sai muka ga abu da yawa ya faru wanda ba haka muka so shi ba ɗimbin gaisuwa da fata alheri ga 'yan ƙasan Nijar da suka iya taushe zuciyarsu suka iya fito da sakamakon abin da ke faruwa su fito da fifi da fifi su zo su yi mhm. zaɓe don su gwada abin da suka hiso kuma ɗimbin gaisuwa ga duk wa'annan masu shawarorin da suka fito masu sa ido adiba da suka fito da ƙasashen waje suka zo da ma na cikin ƙasa kamar mu muka je aka yi muka gani ɗimbin gaisuwa a dukkan wanda suka fito aka yi wannan mhm. gaisuwa ta ta ƙarshe ita ce zan kai ma jam'iyoyin da ke cikin ƙasar Nijar. Tuma da Hajiya za mu dawo gare ku insha Allah. Hajiya Hauwa, yaya za ku yaba zaben bana da kuma yadda aka gudanar da zaben. To madalla yanda zan yaba zaben bana sai dai in ke zabe na bana an yi kokari mata sun yi kokari an shayin declaration. An shayin eh, sanarwowi? An shayin sanarwowin kahin zaben ga ya zo mhm. an ka ce mutane su tamshe zukiyansu mhm. zaben ga a fara shi lahiya kuma a kara shi lahiya amma zaben ga na bana dai an samu matsala da yawa cikin shi menene matsalan da an ka samu shine ba a kawo ba ba a ba wa'ansu mutane duk da sun ka shiga cikin harkan zabe ba a ba su ba dama su shiga cikin zaben kowa ya ga haccin da ya samu cikin tahiya kenan dai a karshe dai zabe na bana dai ta sake tahiya ba kamar yadda mun ka saba kuka saba gani ba gani ba to zan dawo gare ku insha Allah malam Habila eh, a matsayin ku na eh, kakakin jam'iyyar kishin ƙasa yanzu dai kun ga an ba da sakamako ana iya cewa yanzu dai rawa ta rage gare ku yaya kuke ganin cewa za ku gudanar da ayyukan ku na rarraba kujeru daban-daban zuwa ga mutanen jam'iyyar taku da suka gudanar da kamfansu to alhamdulillah lalle eh, shi maganar rabon mukamai bayan an sanar da sanarwa kan irin yadda zaɓe ya yi mu a huskar mu jam'iyyar mpn kishin ƙasa zan iya cewa muna da tsari muna da kuma abu shiryayye da muka shirya wanda za a yi komi bisa tafarki na gaskiya da adalci mhm. kamar yadda tun kamin a zo gaba ta zaɓen ma akwai gaba ta harko wadda a huskar mu mun yi tsari wanda zai tabbatar da na harko an yi zonage na biyu ko an tabbatar da cewa kowane 'yan takarkaru da za su tsaya cikin wannan zuna cikin da za a yi a tabbatar an ba da dama ga jinsin da watakila suke da rauni shine jinsi na mata waɗanda kowa ya san akwai rauni watakila ko ta abin hannu ko kuma ta irin yadda za su samu ko isasshen lokacin da zai ba su dama su yi tahiyar da siyasa mhm. kamar aka kwatanta da ɗa namiji mhm. to gaskiya mun yi tsarin da zai sa a cikin wannan tahiyar gaskiya a kamanta gaskiya da adalci ta yadda za a yi a kowane jinsi na al'umma Nijar mhm. a huskar mu jam'iyyar MPN kishin kasa ya samu mu isa cikin wannan tahiya ta kasancewa dan takara wanda ya hito a matsayin wanda jam'iyya ta amince ya tsaya ko ya je eh, majalisar wakilai ta dokoki ko kuma majalisar mashawarta ta kananan hukumomi da gundumomi. Mm-hmm. Kun bayyana cewa kun shirya abubuwa da dama. Yaya kuka ga a game da sakamakon da ita sai ni hukumar da ke kula da zaɓe ta bada? alhakika rajiya in kika kalli irin sakamakon da kamar yadda ku da kanku ke biya da abubuwan da muma da ma masu ido akwai kurakurai da yawa da muka gani waɗanda suka wakana a cikin tahiyar zaɓuɓɓukan shi kan kan shi zaɓen akwai kurakurai da yawa da aka samu sannan ita ku hukumar zaɓe gaskiya mun sha dama jan hankalin da jan ta game da irin kurakuran da aka tafka a wasu wurare cikin ƙasa wanda mun ga kuma sau da yawa ita hukumar zaɓe ta yi ko kunnan ƙashi ko kuma ta yi ko oho akan irin kurakuran da su masu sa ido suka faɗi da mu 'yan siyasa muka faɗi da ma wasu al'umma ƙasa waɗanda su aikin su sa ido mhm. suka yi bayani akan irin yadda akwai kurakurai da ya kamata a ce wasu huku, wasu runhunan zaben bai kamata ba ma a ce an ji sakamakon su a a ta bakin hukumar zabe wanda kuma bamu samu hakanan ba kuma abu ne wanda gaskiya mu a huskar mu mhm. irin shi raskonar da aka yi aka ba da sakamakon zabe mun ɗauki mataki a jam'iyyance mhm. za mu shiga da ƙara a cikin eh, tafarki na doka kamar yadda doka ta bayyana akwai ƙa'idar kwanakin da bayan ita hukumar zabe ta ba da sakamakon hukumar zabe kowace jam'iyya na da 'yanci ta kai wannan kukan na ta gaban kotun koli da hujjoji masu gamsarwa waɗanda za su iya sa watakila in ta kai ga a soke wasu runhunan zaɓe ne waɗanda ita hukumar zaɓen ta bayyana to a soke su saboda akwai kurakurai kamar yadda muka gani inda za ki ga irin kurakurai kamar misali a ce an zo cikin eh, eh, eh, maharaba ko kuma dandalin da ake zaɓe ana sayan masu kaɗa kura'a ana sauya musu aƙida ko kuma hankalin irin hankalin da suka zo da shi na 'yanci su zaɓi abin da suke so ko kuma ki ga ana warce akwatunan zaɓe ana nuha wani waje da su ko kuma ana ɗauke takardu waɗanda ake kira pv waɗanda su ne ake cika labarin abin da ya faru a cikin runhunan zaɓe akan zuwa cikin wani yanki daban ko wani daji daban a cika sannan a dawo a kawo a ƙaramar hukuma ta hukumar zaɓen ko kuma hukuma ta jiha ƙaramar hukuma ta jiha ta, ta zaɓe to wannan abubuwa ne da gaskiya mu a huskar mu sai mu ce akwai koke-koke da yawa waɗanda muna gani muna fata ita kotun tsarin mulki wanda ita ce ke da kalma ta karshe a fannin hukunci game da shi zaben nan mhm. muna fata ta yi amfani da koke-koken da muka shigar ta kuma yi aiki mai, mai, kyau sosai wanda zai sa hujjojin da zamu gabatar tun da daga cikin hujjoji akwai waɗanda ƙarara suke wasu vidiyuka ne na irin ta'asar da aka tauka mhm. wasu hotuna ne wasu kuma shaidu ne waɗanda mutane da kansu suka yarda suka amince cewa su suna cikin wakilan jam'iyyar yunda aka yi ma barazana da makamai ko bindiga ko wani abu makamancin haka mhm. aka kore su daga cikin ruhunan zaben aka aikata ta asar da aka aikata muna fatan ita kotun tsarin mulkin nan ta yi aiki wanda zai sa alhamdulillah mu ce tana nan ne zaman kotu ta kasa ba wai zaman kotu ta wata jami'a zan dawo gare ku insha hajiya Maryamu Gambo kun taba zama yar takara cewa kwansila za ku iya faɗa mana yaya rabon kason ya kasance a lokacin da kuka zama yar takara masha lokacin da na zama yar takara an sha gwagwarmaya Mm-hmm. Allah yake bani abin da na samu sakamakon da na samu eh, ina fatan dai a ce yanzu an ci gaba wannan kurakuran ba za a same su ba irin na da mm-hmm. lokacin nan ka yi abin da muka samu na matsala da muka samu shine ina zamna gida aka ce mana wance ki zo ki nema mm-hmm. na na'am na zo na nema to a lokacin baya kun sani party politics in suka tashi sun yi son irin matan nan masu taɓa musu wanda ba sa ce musu a'a ko kuma a ɗoko uh, wance a sa ta saboda ubanta ke da kuɗin da yake badawa uh, party politik na abin da ya ga dama mhm. ko ku a ɗoko ƙanwal ne ce ko uwalwa ne ce ko matar ne ce mace dai akwai hujjar da yake sa ana ɗoko ta ce ta yi takara mhm. sai na mamaki an ce in yi takara sai na dariya ni ce zan yi na kuma zo na yi takara mhm. na yi takara na ɗauki mataki kakin ma a kai ga takara kamar yadda abila ya faɗa aka kalkasa aka gaya ma kowa wajen inda zai je ya nemo abin da yake nema nan cikin babban birni ne saboda haka unguwar ku ke baka na nema allah ya bani na samu an zo wurin rabo sai aka so a danne abin da na kawo abin da na kawo nan shi aka so a danne ni ko dama na ina cikin wata kungiya babba ta dokan fansan mata wadda ake ce makon gafin a nan Nijar. Kuma dama seni zan tahi sai aka ce in yi takara na ce halas na masa zuwa senin akwai wadda ta je senin tare maki. Saboda haka duk illahiran abin da kowane party politik ya kawo da kuma a kowane eh, eh, unguwa tun da nan cikin yamai ce da ƙauyukan nan da ke cikin yamai kowanne ina da shi a shi na dai sa ido ina kallo tun daga talata ran litinin da daddare <laughs> har juma'a raddaren juma'a alamin shi daddare na hudu takarda na bada na ce a kai ma wani a kai ma wani a kai ma wance ga sakamakon da suka zo kuma kowa na san wane ne zai wuce wane ne ba zai wuce ba mm-hmm. a rashin ma'an daga shigarsu mutum uku duka manya ne a mu ga takarda da wance ta aiko mana nima ga wadda ta aiko mana sai aka ce to ku tsaya tana da labarin da abin da ke faruwa mm-hmm. wance ta huce ta in wance kai ka huta ba da kai ba za a yi rabo kai taka ta huce ya ce ba da ni ba sauran ba shaye ne aka ce ba shaye ka ba huta sai aka ɗoka a lokacin nan aka bani da an yi niyya a danni a danni to ina fatan yanzu ba zai zan haka ba in kuma Allah ya sa zai zan haka ɗin ni dai ga hanyar da na bi kuma ga abin da muka faɗa ma mata tun kakin a ta yi zaɓe a nan da tele da yawa inda aka kira na na ce su yarda a musu a rarraba mu kowa gunduma da zai rike samu ya yi neman abin takarar shi mm-hmm. na waɗi na ce mata su yi tsaye bisa kan hankali kar ku bari sai an yi an ƙare ku zo ku ce a raba aikin su kenan sai an kare sai a dibi wanda ya yi wani samu unguwa da ta yi kawo mutane jihar da ta yi kawo mutane sai a ce a ba wani don wane ya huce ya bar wanci kuma mun ce mata da abin da ya faru in baki ki iya rubutu ba ki bada an rubuta ce ta kashi ki aji har ranar da za a yi rabu za mu dawo gare ku insha Allah wadda mu ci gaba za mu saurari tarihin wata da fite a mulkin da zance wanda yake iko tun yanzu kahin ya sauka uwar gidar yusuf baraka ɗanladi mai shekaru 53 uwa ce ga yara hudu bayan karatun firimari da sekandare ta yi karatu a senipete wacce daga baya ta zama babbar cibiyar fasaha ta est kuma ta kammala karatun diploma mai kula da harkokin kuɗi bayan ta yi aiki a ofishin post a yamai maradi tesawa ta kuma riƙe makamin shugabar kafa kamfanin niger post wanda aka fi sani da receiver de post a garin da kwaro a cikin shekarar dubu biyu da goma sha 2016 ne sha'awar ta ga shiga siyasa ta sami ƙarfi a gundumar urafan jihar maradi hajiya baraka ta yi yi bayani akan abin da ingiza ta ga shiga siyasa. Siyasa da na shige ta 'yan mu suka buɗe ni. da'ira urafan kacin da ana shirye-shiryen zaɓuɓɓuka aka zo gidana aka yi shawara da mai gidana ya ce ya amince muka je muka yi kamfe na samu kwansanyi aka zo za a azamar kuma na wurin ma na aza takara ta mer kuma na samu 2005 zuwa biyu. da goma lokacin nan ne na zama mayar ta da'irar urafan da aka sake zaɓe e mun samu matsala zaben na wajen mu bai yi ba kawai ni ba ni ma cikin harakai. na koma aiki na pos da aka sake komawa zaɓe na 2016 na zo na aza takara ta kuma ta deputy tunda mutanen sun ce lalle tunda na musu aiki mai kyau a lokacin da na zama mayar ina iya yin aza takara ta ta deputy kuma mu nan da muka yi rayu kuma suka azanin ni kandidakin ni ce 'yar takarai aka zo aka yi zaɓe kuma mutane suka zaɓe ni. Ga Hajiya Baraka ɗan Ladi batun kota bai kawo matsala ba tunda ta zama tilas a bita kuma duk wata dama ta riga ta kasance a ɓangaren ta. Kowace jam'iyya in an zo wurin rabon na akwai kacici kacici kwarai dole sai sai an yi babban nazari to amma ana aiki kuma da ƙuri'a mu eh, kinmu na parti kinmu da ƙuri'a ya yi aiki. da aka zo ma wurin kuri amma sai na zo ta daya. kenan nan wani zancen matsala ma bai taso ba president kim ya ce kawai a bata ka a ce wani dan wane yana sj ko dan wane yana president a bashi ita dan tana mace a barta a'a tunda ta yi kokari ta yi aikin ta kawai a bata kujerarta an yi fitina iri iri an yi ta amma dai president kim ya ce a kawai tunda ta yi aiki a bata wa'adin matsayin dan majalisar dokoki shekaru biyar ne a tsawon wa'annan shekaru biyar da ta share a majalisar dokoki ta ƙasa madam yusuf Yusuf Baraka ta ce ta gamsu da aikinta. Alhamdulillah zance tun da wannan shekaru biyar da na a majalisa mun yi sanayya da mutane mun san mutane wajen manya-manyan ma'aikatan ne wajen wani bi kasashen waje ma an san wasu mutane kuma na kama cikin ziyartar da manyan ayyuka tunda akwai wasu manya-manyan ayyuka wanda jihar mu ta samu kuma suna da matsaloli wajen haraka ko abincin nan in an yi matsalar damunan nan ko wasu matsaloli dai haka na yau da gobe akwai rayuwa in akwai wanda ya kamata nan gwamnati ta sa hannu duka in an gaya mini ina ba da kokari na ana samun nasara yan uwan uwar gidan yusuf baraka dan ladi sun yaba da irin shigarta da ta yi da kuma duk kokarin da ta yi a lokacin da take aiki kuma a shirye suke da su mara mata baya a duk lokacin da ta fito takara to wallahi go alhamdulillah wallahi aikin ta sai dai hamdala saboda a cikin unguwa da muke babu mai kokawa da ita mun zaɓe ta kuma mun yi mata komai kuma ba mu yi da na sanin zaben da muka yi mata ba muna gode mata da ayyukanta har yanzu muna fatan ta samu ta ƙara ayyukanta. Ni dai kam ban ga matsala ba, ko da yake a wannan karon an yi watsi da takardun takararta amma mutum ya ce mai aiki mai kyau. Gaskiya hajiya aikin ta ya kyau, mace ce da ke wa talaka aiki ba tare da wani cuku-cuku ba, tana taimakawa talaka, talaka na son ta. Dole mu kama mata, mun kama mata ta samu Allah ya bata, tana aiki ta nuna ma jama'a. Duk da jajircewarta da kuma irin yabawar da 'yan uwanta suka yi mata. gabata a wannan shekarar uwar gidar Yusuf Baraka ba za ta kasance cikin waɗanda za a zaɓa ba a zaɓen shekarar 2020 shekarar 2021 ba saboda rashin amincewa da takardun gungun siyasar su da aka yi a wannan shekarar. Haja hawa zan dawo bangaren ku kun san yanzu cewa ana samun labarin cewa a kowane jam'i'un siyasa akan samun mace ta yi ƙoƙarinta ta samu rabonta yanzu an zo wajen rabon ka sosai a ce a ke mace ce bar ma namiji me za ku ce akan wannan abu akan wannan abu in ya faru kamar mace ta yi siyasanta ta samo a zabe ta ta kawo kuri'a da yawa a ce a'a da ita mace ce a ba namiji wannan inda ya faru mu dai ga suna don in mun ji mace da ya zo ya faɗa mu an aikata mishi wannan sai dai mu kai su wurin abun ga mata masu dubara su da suke kwace mata hajjinsu su tahi su bi hanyoyin da za su yi su kwace mace hakinta a ba ta hakin nata tunda bai kamata ba in mace ya samu a kwace mata kamata ne yayi in ma mace bata samu ba a kama mata a bata saboda gaskiya ne mata bai kamata ba mu zamna mu ce a bamu ko a maida mu baya mhm. ba mu so a maida mu baya ba mu ce ba a bamu kyauta mhm. kamata ne yayi mu mata mu tashi mu nema yadda maza suke tashi sun ka tashi sun ka nema mhm. wa'anda karhin wa'anda karhinsu ba su kai ba su kawo dimman maza sun ka kawo akwai luwa na kota saboda luwa na kota cin ma kowa ya sani mu duka kowa ya sani in kaman farti ya samu namiji hudu a hudu guda a cika a kawo mace guda a karamci ma in ma sun yi taurin hannu ba su ba mata su ba kamata ya yi a kan farti in ya kawo namiji hudu a hudu guda a ba mace in ma sun yi taurin hannu mhm. amma kamar akwai an su farti da tun kwangare sun gai sun ke su rabawa za su yi saka in sun samu kujera hudu su su ba namiji biyu su ba mace biyu haka ne ya kamata a yi in ana so a biya hanyar daidai hanya ta gaskiya zan dawo gare ku insha Allah mala habila kun ji dai abin da hajiya hau ta hudi ta ce akwai jam'iyyun siyasan da sun ɗauki niyyar cewa muddin mace ta kawo na ta rabo ko kuma in ma aka yi zaɓe aka ƙare za su raba kaso biyu su ba mace guda su ba maza guda yaya naku a jam'iyyar yake dama kin san tsarin partin mu ko kuma in ce jam'iyyar mu tsari ne na eh, tanadin tattalin matasa da kuma mata mhm. kamar muna cewa ma farti ne na mata da matasa wannan shi na cikin kamar yana cikin gurarin da muke ita wannan jam'iyya to kuma cikin wannan sai muka yi la'akari saboda mun ce ai kaso saba'in kusan na yawan matasa na al'umma na Nijar su ne matasa saba'in cikin ɗari kaso sittin da biyar su ne jinsin mata cikin al'umma Nijar kenan wanga kaso guda biyun dole sai an yi tafiya da su to a huskar matan da muke magana lalle mu a jam'iyyanci a huskar mu ina in ce kamar akwai ma misalai da yawa da muka bada waɗanda ke tabbatar da cewa lalle wannan aƙida ko wannan hanya da muka ɗauka na sanya mata cikin tahiyar siyasa ko kuma sanya su cikin lamarin jagoranci mhm. mun ba da kyakkyawan misali a baya kamar zan gaya muku a shekarun dubu biyu da sha shida mhm. an yi zaɓe kuma bayan zaɓe mun samu kanmu cikin gwamnatin da a lokacin muka tallafa ma muka kama ma mhm. kuma an yi rabon mukamai da aka kawo gare mu aka ba mu kaman makaman na minista kaman guda hudu haka wanda a ciki sai muka hudda guda biyu muka baiwa mata muka rike guda biyu daga wajen bangaren eh, maza mhm. haka zalika mun samu kaman yan majalisu guda biyar a wannan lokacin kenan mhm. to kuma shi ma sai muka ba yan majalisun mu su kasance maza guda uku mata guda biyu wanda kuma ku yan jarida ne kuna aiki binciken haka za ku tabbatar da abin da nake gaya muku saboda haka mu a wajen mu ba wai abu ne ba na siyasa ko mu zo mu ga abin da ba shi ba ko ba abin da muka aikata ba mhm. ina tabbatar muku ma da yanzu zancen da ake yi akwai rabon mukamai da ake yi bayan an yi wannan zaɓe na ƙananan hukumomi wanda aka yi aka wuce kuma yanzu ana na ana yanke hukuncin waɗanda za su je su zauna a cikin wannan da'irorin ko meri mai riƙe wannan mhm. to an ba da umarni kamar in ce instance ko kuma in ce magabata na parti sun ba da umarnin cewa lalle idan ko da mutum biyu ne a cikin commune suka zama kwansaye ko kuma mashawarta na ko arrondissement gunduma ko kuma commune karamar hukuma to tabbat sai an tabbatar da cikin biyun nan guda namiji guda mace ne za dauka saboda haka mu babu wata matsala gaskiya bangaren ina tsammani mata dai ba za ku ji koke koken su ba a cikin jam'iyyar mu saboda akwai adalci da ake yi wajen rabon shi wannan mukamai yawa Malam Habila, a 'yan takarar ku nawa ne, kamar ina nufin maza nawa ne, mata nawa ne a bana a cikin al'amarin majalisun dokoki. to malama abin da zan ce miki nan gaskiya ba mu iya mu ce ga adadin a yanzu dai eh, tunda wannan shirin naku ina ga mu ma a ta ne ya same mu gaskiya kusan in ce an gayyace mu cikin lokacin da watakila ma ba mu shirya ba balle mu zo muku da rasu kwana haka amma abin da zan iya gaya muku shine kamar zabe wannan da aka yi mun samu aje takardun yan takarkarun mu cikin komin kamar 200 da ko 77 ko da 66 da ake da su a Niger jam'iyyar mu ta aje takara ko kuma ta aje takardun yan takara a cikin komin 233 wanda kin san jam'iyya ce dama bata jima da aka girka ta ba kenan ba mu iya watakila samun lokaci ba na aje ko ina eh. cikin ɗari biyu da wannan kin to mm. cikin inda muka ajiye wannan kin lalle ina iya in ce mun yi tsarin da zai sa cikin kason da ake iya tsammani a gani an yi na ba wa mata su ma dama an yi abin da zai tabbatar da cewa akwai kaso mai girma wanda kamar yadda na ce ban iya ba ku shifar exact hakan ga mm-hmm. amma an yi kaso mai girma wanda kusan za ku ga ko ina eh, muna da 'yan takarkaru inda duke da musamman ma inda ake tsammanin a samu nasara na cin wannan zaben ko karamar hukuma ko mashawarta na gunduma haka ko jiha mun tabbatar an saka list din ko kuma an sa eh, takardun su 'yan takara mata cikin wannan tsarin saboda su hito kuma su samu wannan dama ta a tattauna da su ko kuma a ci da tahiyar da aikin kasa tare da su haka zan iya babu wata matsala da sauran hajjabar yaba zan dawo bangaren ku shin ko kun amfana da goyon bayan mambobin jam'iyyarku a lokacin da kuka tsinci kanku gashi nan kuna 'yar takara kuma kuna da bukatar a baku matsayinku? Eh to nan akwai matsala. Tunda a lokacin da na samu na zama mashawarciya mhm. a nan da'irar yamai. Na so in zama mayor, na so in zama lalle, mm. na aji takarda na ce wallahi ina so in zama mayor. to nan ne muka sha bamban da ni da su nan muka sha bamban da ni da su saboda eh, lalle ba su kama mini ba kuma da ba su kama mini ba sun yi yanda zai sa an shanye da kaina na yi zamani kawai aiki na an tambaye ni in ce hannuna ya iya aji takarda ya ce ina so amma nuna bai iya shanye takarda ya ce na hwasa ba har wani suna suka samu saboda hakanan nan ta iya ajiya ba ta iya ɗauki ba ce haka nake ban na iya zauwa a lokaci guda in ce ina sa abu kaza ni na sa abin da ya sa ina son shi kuma na san mu da su wasu wane ne muka yi me nake iya yi hadda ma masu kama mana masu hannu da shuni da suke kama ma mutane ni ina da wa'anda za su kama mani lalle mai rina in ta da ita yadda ya kamata amma sai aka samu akasi a bai kamata ba in ce to abin da bai kamata ba shine ba zan in janye kin nan shine bai kamata to mun kai ga inda manya suka sa bakin su na ce kowa ya he mana ban iya janya amma duk wanda ya shanye babu lai suka shanye da kansu na neman mai rigin kenan kin ga lokacin na in kin tambaye ni eh na samu goyon baya sai in ce a'a ban samu goyon baya ba tunda na so a ce sun goya mana baya na samu meri tunda da kar ta san kar abin da ya sa kuka zo kuka ce wance ki nema ni ina jin da ana ganin ina iyawa ne kuma wannan misali na shekar kawo shi in ha an tambaye ni bisan shi saboda in an ji a amfana da abin da ya faru wai ba dan in gwada ko in huto in ce farti kaza kaza ba a'a dan mata su amfana da haka dan maza ya zame musu abin da eh, ya kamata su yi da abin da bai kamata su yi ba mm-hmm. in har ka san mutum yana iyawa saboda shi ka nemo shi ya zo ya nema ka bashi a jaraba haka ne Hajiya game da game da rashin daidaito Hajiya eh. ta yaya za a yi mata su shiga cikin gwagwarmayar kwato su domin su samu nasu matsayi. Ai albishirinki bana mata masu dubara mun yi tsaye-tsayen daka. Saboda alif dubu biyu da sha shida an ce za a yi zaɓe na kansila. aka kwasa ba ai ba duk lokacin muka dar mu damara ba mu sabike ba ba mu hudda muka huta ba Allah ya kama na 2020 muna nan kan bakanmu mata 2037 na mata masu dubara suka aje takara kuma a zancen da nake miki yau matan nan babu wadda a cikinsu bata san nawa ta kawo ba mutum nawa suka zaɓe ta ba saboda mun karantar da su haka sun san da haka e ba ka tsaya wani a ce a ah, ai wani ne director da kamfani kowa director da kamfani in kan shi ne in dai haka dan takara ne kai ya kamata ka fara sanin mi ya zo ne bai so ba kowace ta sani wa'anda mun tabbata sun kawo wannan muna nan muna biye party politik muna sha hankalinsu wanda ya zo da a. abin da ya kawo nan in ya isa ya huce ku yi adalci wanda bai kawon ba muna jira mu gani in hal a wa'anda suka kawon wannan kota in ya cika su mun nema miki ki daga wani washi amma an bai cika ba muna kokowan matanmu na mata masu dubara su shiga cikin matan kota wannan takardar da ta hoto aka sa ta tun dubu biyu eh tun alif dubu guda da ɗari tara casa'in da ɗaya 'yan gaban su madan fumakwai suna tahiya mu muna gudu lokacin yara na mukewa mhm. gudu ne muke bayan su kuma in akwai kasa yau in aka sani ana iya gani na gudu ne nake da gudu in sun tsere mu sun tsere mu sun tayi da gudu muke cin musu har mu shiga gaban su kuma su zo su wuce mu muna cikin yan gwagwarmaya tun a lokacin nan <laughs> eh. kenan ba yanzu zan mu zo mu yi sanyi ba wani ya kwace ma wani ni ina fatan parti politik yanzu sun san mahimmancin mata saboda ko cewa aka yi a hutu a hutu macen da ke hutowa ta hi mazan da ke hutowa kuma mace in ta huto tana hutowa ne gaba ɗayanta ita har danginta wani namiji rigar shi makin bin shi take zan dawo gare ku insha Allah hajiya me ya kamata a yi dan kowa ya gamsu a cikin al'amarin rabe kujeru yanda ya kamata a yi kowa ya gamsu a cikin al'amari na rabe kujeru shi ya kamata kamar yanda tun harko cour constitutionnel ya ya sai da tsari ya ce duk parti wanda bai yi respecte kota na mata ba za a maida mai takardun shi takardun bai wucewa mm-hmm. yanzu kamata ne ya yi da mun ka kare aiki kur constitutional in ya sashi cikin tsarin shi ya komo ya duba kuma wurin rabon ya ke yanzu kuma hallo duk parti wanda bai ba mata haccin shi cikin rabo ba shi ma za a zo da takardun shi in ya eh, sa shi cikin shari in bai sa shi cikin shari a gaba a gaba shekarun biyar in Allah ya kai mu rai ya sa shi cikin a kara shi cikin wannan shari tunda yanzu gaskiya mun ji daɗi wurin ajiya kai wurin ajiya an yi adalci yanzu kamata ne ya yi wurin rabo kuma su komo in ba su sa shi cikin tsarin shi a zabe mai tahowa su sa shi wannan kuma su kara shi su komo kun wurin rabo su saya su ke duk fati wanda bai ba mata haƙƙin shi ba kuma a bude mu abun ga kwati wanda ake kema wata a suggestion can cikin kur constitutional ya ba da nashi ra'ayi ima eh na ba ma ba da ra'ayi kadai ba wanda an taka hakin shi eh, ya eh, ruhuto ya je ya a jikin constitutional ya ruhuto ya kai ma mata masu dubara ya kenan in ana so wani abun duka ya samu kamata ya yi abin da nasaru ke keke sensibilisation a waye mata kai duk mace an takara ya sani inda zai kai kukan shi in an taka mishi hacin shi don a nema mai hacin shi zan dawo gare ku hajiya to malam habilu kun ji dai abinda hajiya hauwa ta ce mata suna tsaye to yaya za a yi a gamsar da kowa eh mahita guda ce yadda za a gamsar da kowa <clears throat> shine cikin eh, tsarin da duk muka yarda muka rattaba hannu muka ajiye to a girmama tsarin da aka yi kinnan wannan mhm. na tsammanin eh, yadda za a yi in dai magana ce ta ko a ba mata haƙi ko kuma ma a ba mutane cikin ƙasa dukan su haƙi ba wai sai mata kaɗai ba <laughs> kan mu yi san kai da yawa ina tsammani <laughs> dole sai an yi adalci a tabbatar da yi kusan matan ne aka hita kewa na ji <laughs> dai ni dai abin da na ce in aka akwai tsari shin hudadde mhm. ina tsammanin duk magana da muke ta a haƙƙin mata ko kuma a tabbatar musu da 'yancin da doka ta aje musu mhm. doka ce ta ƙasa ta yi maganar Eh, kaso 25 ko abin da ya ɗanyi haka to ina tsammanin wannan tsarin tunda akwai shi a girmama shi yau <laughs> ko abin <laughs> ko abin da ya haka to ya ga girmama wannan tsarin mhm. ba wani matsala ba wani jita jita kun ba wani tada jijiyar wuya da za a ji daga wani bangare mhm. eh, wannan tsarin na ko takin nan ina tsammanin sai ina obligation sai ina obligation kamar dole ne wajibi ne mhm. Mhm. su kankan su jam'iyyun siyasa ina tabbatar miki rakiya sun san cewa idan suka suka yi doki takardar waɗanda za su je su zauna a majalisar dokoki ko kuma cikin kananan hukumomi meri mhm. idan babu wannan kota din sun tabbatar ba za a amsa ba kenan shi wanda ke kula da wannan a hake wannan ka'idodin da dokokin ina gani hukumomi ne waɗanda aka girka don wannan dole ne su sa ido a kiyaye cewa duk partin da zai kawo jerin 'yan takarkarun da ya amince masu je su zauna ko majalisar dokoki ko kananan hukumomi mashawarta to a tabbatar an girmama wannan kota ɗin da zai kawo idan aka gama gaba ɗai national ɗin ko ƙasa gaba ɗai sai a iske lalle kota ɗin an same shi ina tsammanin wannan shine mahita kuma shine hanya tsari akwai shi a bi tsarin a martaba shi to madalla malam habiba hajiya zan dawo gare ku kun ji dai yadda malam habila ya ce kowane jam'ui sun san da zaman wannan dokar ta kaso shin wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mambobin jam'i'un siyasa da kuma zuwa ga mata domin ma su mata su san hakkinsu su kuma 'yan jam'i'un siyasa su san yadda za su yi su yi aiki da wannan dokar. Masha Allah <laughs> akwai kira dai jam'i'in aka hema saboda su a can ne ake takiya mhm. an sani ne an ƙi sani sun ce sun sani kuma kenan ba su amfani da shi matalla saboda duk babu yau in farti yau aka kirkiro shi in har zai je zaɓe a cikin takardar da ake meƙa mai akwai wannan takardar mhm. akwai wannan takardar da ke cewa ko maza ko mata kaso 25 sai fi zuwa fi da haka ya kamata a samu cikin takardu haka ya kamata a samu cikin eh, kaso sai dai kamar yadda hajiyawa ta hada wajen kason ne ake kwanta da kaya kwance da kayan nan ne suke yin shi wajen kason ne sun san sarai in suka je su wajen aje takardu in bai cika ba watsi ake da takardunsu to wai shi mai watsi da takardun an kai in bai cika ba mi yasa bayya bi sau da kafa har a zuwa a raba a kasa mhm. a ba kowa nashi wajen kason sai su yi kwance da kaya a zo party politics su yi abin da suka ga dama to na waɗi na ƙara waɗi mata masu dabara ƙungiyar ta yi niyya cewa mhm. bana wannan zaɓe da aka yi na dubu biyu 2020 insha Allahu ba za a samu akasi ba saboda mu dai matan mata masu dubara kin wannan duk wanda ya aje takardar shi ya hali ya je takara inda da hakin kai shiga mun kwantalo shi mun hudda kuma daɗin mata masu dubara ko bakke cikin gurfama in kin zabura kin zo kin ce kina so a kama miki kama miki babu wani tantama kama miki ake saboda haka nan in muka tashi waye kai in a gari ƙauye birni unguwa kowa ne ake waye ma kai ka ga dai haka kaza shi ne ya kaza to don haka muna nan tsaye-tsayen daka kuma mun san hanyoyin da ake bi aboka gare mu duk kowane da'ira wanda za su bi takardu bice ga mata ba yanzu da inda suka mata ne a bana ba bana ci kuma daga kin bana ina jin take hakin mata ya kare papat gaba ɗin shi ya kare ke ji an ce miki an take hakin mace wai dan tana mace a'a kuma uwayenmu da eh, mazanmu da ƙannanmu kakanninmu da ma Eh, shugabanninmu na gargajiya da ake ɗokowa a kawo an san suna da mahimmanci a idan mace kuma mace tana da raunin sauƙin saki a ce tura wane ko wance kina zamne lattijo ya zo ya hudda hula ya ashe ya gwada miki horin gashi ki ce na bari walla ku ya yahe mana zanta a bari bai taso ba saboda lokacin da ake kamfani mace ita ta zagi ne ta fito mm-hmm. kudinta ta sa kuma jama'an nan ita suka zaɓa don sun san zata iya ƙwato musu hakkinsu kal a zo a roƙe ta a ce ta bari ta bari Madalla a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta filin mata zaɓe da ta rabon kujeru a majalisar ƙasa. Mun kasance tare da Hajiya Maryama Gambo tsofar 'yar takara da kuma Malama Hajiya eh, Hauwa Sadu 'yar takara ta shekarar 2020-2021. Mun kasance kuma tare da Habila Rabi'u kakakin kishin ƙasa cewa da jam'iyyar kishin ƙasa. Da ni kuma Rakiya Arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar. anan muka zo ƙarshen muhawarar tamu kafin mu liƙe za mu kasance tare da shirin namu na matsokiji. Matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji. Hey! Matsokiji. barka madam barka madam jinshin mace ce jinshin mace hamsa hamsa hamsa ina miki magana ki gafarce ni uwa ina cikin wani dogon tunani ne haba tunani kuma ai wannan baya da kyau cikin halin da kike karfa ki manta kina da juna biyu ya kamata ki kiyaye duk abin da zai bata miki rai menene ma ki bata miki rai kamar haka yanzu dai daga likita na hito na je na yi ecography sai likitan ya ce mini iya mace ce zan haifa. Masha Allah, ai wannan babban albishir ne da kike gaya mini haka, kuma wata iya mace kike jira, gaskiya ina kishin ki uwa, inda ke san yayin da nake fatan a ce ina da iya mace. Amman tsaya, to me ke ki cikin wanga halin, ko yarinya bata da lafiya ne? Hmm, ba wannan ba ne. Kin san da in na aihi wannan iyar ita ce ta hudu, kuma mai gida na jira yake kawai in samu ɗa namiji yanzu ban ma san ba yaya zan yi in haɗa mishi wannan al'amarin. Haba, ba ni nan ga gane duk abin da kike nan kina neman ki kwatanta mini. <laughs> Mai na ya ce muddin na sake aihin wata iya mace zai yi mini kishiya. Saboda wannan ke, na ɗauki duk wani illahirin icce da kika san yana magani, kuma hallau mamata mata ta kawo mini wasu itace kuma ina nan ga ɗokan duk abincin da aka ce ya kamata mace mai ciki ta ɗoka ke har da wasu ci maka da wata uwata ta ce mini in ci su don saboda ƙara sa'ar samun namiji duka dai gashi nan wai wai wai amma ke kin san kina son ki kashe tun ke tun ɗan ne ko <laughs> haba haba haba hamsa kwantar da hankalinki dan Allah ha wannan abu yana iya kawo matsala ga ɗan da fa ke jira amma kin san wannan kawai zance ne mijinki daman da niyyar ya ƙara wata mata kin ji ban gane zance ba ne to wannan masana sun yi gwaji a kan shi ya kamata ki gane da cewa namiji shi ne ke ba da ƙarfin samun ɗa namiji ko ɗa mace kenan bai kamata ba ki ta da hankalinki saboda irin wa'annan abubuwa in akwai wanda ya kamata a ɗora ma laifi shi fa ne. Mhm. Gora, abun haka yake. emana eh mana wannan abu ne da masanan likita suka yi bincike a kan shi, kuma ki sani in ɗa namiji kika samu ko mace ne, baki san wanda zai zama ɗan albarka ba. Kuma tsaki ji insha Allahu za ni mijinki magana. Ai shi ma ne ya kamata a ce ya kare ki bisa kan irin wa'annan zantuttuka nan a'a mace ce ke da laifin aihuwar iya mata ko da yaushe ko ko ɗa namiji. Hmm. Kina da gaskiya gora, kin ga wa'annan duka ban mu kawo shi aka. kuma wallahi kin san burin samun ɗa namijin nan shine ke kawo mana matsala cikin zamantakewa ta mata da miji cikin wannan 'yan satin nan da suka gabata mace ko namiji ni a wurina duk kaɗaya ne kuma zan so su ba tare da bambanci ba madalla ai wannan shine nauyin da ya rataya akan iyaye haba idan murmushi mana <laughs> komi zai tafi daidai kin ji insha Allah gora madalla